Taron kasashen duniya kan yanayi COP21 a shekarar 2015 ya ɗau niyyar farfaɗo da kasashe miliyan 100 da suka taɓarɓare a nahiyar Afirka. Daga nata bangare ƙasar Nijar ta ɗauki alkawalin farfaɗo da kasashe miliyan 3.2 da suka taɓarɓare kafin shekarar 2030. Saboda haka ana amfani da fasahohi da dama wajen farfaɗo da kasashe kamar yadda Kanal Asuman Garba na sashen kula da tattalin kasashe a ma'aikatar kula da gandun dashi da ruwa ya bayyana. Ƙasar Nijar makaranta ce abun koyi dangance da husa'o'in gyare-gyaren farfado hilaye hakika muna da ɗumbin husa'o'i su ne ayyukan kashin fako cikin hilayen noma akwai shingayen tare malalar hamada yin shinge da duwatsu kokowa da ciyawa da ke mamaye hilayen noma da na cikin ruwa a cikin waɗannan ayyuka ƙasar nijar na samun gudunmawar ƙungiyoyin farar hula waɗanda a game da yaƙi da hamada suna waye kan al'umma musamman na karkara akan al'amuran da suka shafi ci gaba mai ɗorewa isa garba shine shugaban ƙungiyar matasan Nijar a game da sauyin yanayi. Muna horar da manoma musamman ma matasa da ke shafar aikin bunƙasa cimaka noma tare da fasa'ar zamani. Muna horar da su bisa sassaban zamani da ake kira arena muna rakiyar mata wajen bunƙasa lambu domin samun ci gaba da ayyukan dasa itatuwa. A sakamakon ayyukan da aka gudanar a shekarar 2020 an farfado da eka dubu hamsin na ƙasashen da suka tabarbare a ƙasar Nijar. Kanal Asumani Garba mataimakin shugaban sashen kula da tattalin kasashe na da bayani. An samu wartsar daidaitawar akalla kaso 68 cikin ɗari na hilaye a shekara ta 2020. Bisa wani hasashe da muka yi eka 68,750 an samu warakar eka 46,814. Wannan tsarin ya samu tasiri mai fa'ida akwai kyautatar inganta hilaye, samun ƙarin amfano ga noman hilaye, farfadowar albarkatu ayyukan noma da samun karin kasance kasancewar ciyawar dabbobi. Waɗannan manoma na Yoware wani ƙauye mai nisan kilomita goma a yamma da yamai sun tabbatar da amfanin wannan tsari na farfaɗo da ƙasashe. Eh, muna samun amfanin wannan tsari kwarai da gaske saboda idan muka ta da ƙasa muka yi shuka muna samun abinci. Nan da gebe ne ya tafi har can tunda muka yi shi mun ga alhamdulillah. Hukumomin Nijar na sa ran ci gaba da neman taimako wajen abokan hulɗa don yaƙi da hamada. Studio Malambo.